A ranar talatin ga watan Afrilun shekara ta alif ɗari bakwai da tamanin da tara, aka rantsar da shugaban Amurka na farko George Washington a babban zauren tarayya na Federal Hall da ke birnin New York, babban birnin Amurka na farko, inda mai gabatar da rantsuwar wazirin New York Robert Livingston ya buɗe littafi mai tsarki ya ce shugaba Washington ya dafa da hannunsa na dama aka kuma yi haka. A gaban dubun dubatan jama'a da suka bazu kan tituna don su shaidi wannan abin tarihi. Daga nan sai shugaba da ‘yan majalisar ƙasa suka shiga zauren majalisar dattawa, inda ya gabatar masu da jawabin farko na shugaban da aka ƙaddamar, inda ya roƙi bishewa daga Allah, wanda ya kira shi mai dukkan iko mamallakin sama da ƙasa, tare da cewa shi ba zai karɓi albashi ba. Sashi na ɗaya na rubutu na biyu na kundin tsarin mulkin Amurka ya bayyana cewa shugaban da ake ƙaddamarwa zai rantse cewa, ina mai matuƙar alkawari cewa. zan gudanar da aikin shugaban ƙasar Amurka cikin aminci, kuma zan yi duk abin da nake iyawa in adana, in kare, in kuma tsare kundin tsarin mulkin Amurka. To shi dai bikin ƙaddamar da shugaban ƙasa al'amari ne mai muhimmanci a Amurka. Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji zaben shugaban ƙasa ta tsarin kasafin ƙuri'u na Electoral College, inda kowace jiha kan samu kaso na wakilan Electoral College masu kaɗa ƙuri'a. bisa ga adadin 'yan majalisunta a majalisar dokokin ƙasa. Kowane wakilin zaɓe zai kaɗa ƙuri'a guda daga cikin jimlar ƙuri'u 538. Duk ɗan takarar da ya samu fiye da rabi, wato 270 ya ci zaɓe, kamar yadda Joe Biden ya ci a wannan karan. Kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji cewa shugaban ƙasa ya kasance haifaffen Amurka, wanda ya kasance a ƙasar na tsawon aƙalla shekaru goma sha hudu. kuma bai gaza shekaru talatin da biyar ba. To amma kundin tsarin mulkin ƙasar bai ce komai kan tsarin bikin ƙaddamar da shugaban ƙasa ba. To sai dai kamar yadda shugaban farko George Washington ya rantse da littafi mai tsarki ko Bible, kusan duk shugabannin da suka biyo baya haka suka yi. Amma akasari sun yi amfani ne da Bible ɗin gidansu, inda aka buɗe musu ayar da ta fi tasiri a gare su. Kuma tun bayan waziri Livingstone bisa ga al'ada babban alkalin kotun kolin Amurka ne ke rantsar da shugaban ƙasa. A baya, kundin tsarin mulkin Amurka ya tanaji rantsar da shugaban ƙasa ne ranar 4 ga watan Maris, saboda wakilan zaɓe su samu isasshen lokacin har haɗa sakamakon zaɓe, kuma a samu isasshen lokacin shiryawa don zuwa wurin rantsarwar. To, amma ganin an ci gaba ta fuskar fasahohin sufuri da sadarwa, sai aka ga babu dalilin ɗaukar lokaci mai tsawo kafin rantsar da shugaban ƙasa. Don haka a shekara ta 1933 sai aka yi gyara ta ashirin ga kundin tsarin mulki, wacce ta tanaji rage tsawon lokacin shirin rantsarwar zuwa ranar ashirin ga watan Janairu. An fara rantsar da shugaban ƙasa ranar ashirin ga watan Janairu ne a shekara ta 1937, wato shekaru hudu bayan kwaskware kundin tsarin mulkin Amurka, a wa'adi na biyu na shugaba Franklin Roosevelt. Tun daga kan shugaba Roosevelt zuwa wannan zamanin, A rana ita yau, wato ashirin ga watan Janairu ake rantsar da shugaban Amurka, kamar yadda an jima kaɗan idan Allah ya so za a rantsar da Joe Biden. Kamar yadda a kowane bikin ƙaddamar da shugaban ƙasa wani abu ko wasu abubuwa kan fi ɗauki hankula, haka ma wasu bukukuwan ƙaddamarwar sun fi ɗauki hankula. Alal misali, shugaban Abraham Lincoln ya yi amfani da lafuzza masu cike da hikimar jan hankali a jawabinsa na shekara ta alif ɗari takwas da da sittin biyar. wajen haɗa kan Amurkawa bayan rarrabuwar kawuna ta yadda har ake ganin yaƙi na iya ɓarkewa. Shugaba na talatin da biyar John Kennedy, wanda ya zama shugaba mafi ƙarancin shekaru a shekara ta ɗaya, an san shi da kalaman da ke cewa, Karka ce mai ƙasarka za ta yi maka, amma me za ka yi ma ƙasarka? Bayan da hasken rana ya ta ɗauke masa ido, sai kawai ya yi watsi da rubutacciyar takarda, ya shiga magana da ka wacce ta girgiza Amurkawa. Ranar ashirin ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da tara aka ƙaddamar da shugaban ƙasa baƙar fata na farko Barack Obama a wani biki mai cike da tarihi wanda ya daɗa armashi saboda iya lafazi irin na shugaba Obama wanda har ya sa wasu Amurkawa musamman ma baƙaƙen fata suka yi ta hawaye. An yi ittifaƙin cewa shugaba Washington ne ya taɓa gabatar da jawabin shugaban ƙasa mafi gajarta mai kalmomi ɗari da da talatin biyar. a wa'adinsa na biyu a shekara ta 1793 a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania, wanda ya zama babban birnin Amurka na wucin gadi yayin da ake tsara birnin Washington DC. Shugaba William Henry Harrison shi ne ya gabatar da jawabi mafi tsawo a shekara ta 1841 mai kalmomi dubu 8,455 da ya shafe kusan sa'o'i biyu yana karantawa. Yau ma da za a rantsar da shugaban Amurka na arba'in da shida, akwai wasu abubuwan tarihi. Mataimakiyarsa Kamala Harris ita ce mace ta farko kuma baƙar fata ta farko da za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa. Sannan, kamar yadda ya faru sau uku a baya, a wannan karan ma, shugaba mai barin gado Donald Trump zai ƙaurace ma bikin rantsar da wanda zai gaje shi. Don haka ba mamaki a samu ƙarin wasu abubuwan tarihi da za su bayyana a lokacin ƙaddamar da Biden. musamman ma a jawabinsa ga Amurkawa, ganin yadda aka yi jina-jina a Majalisar Dokokin Ƙasa bayan da magoya bayan Trump suka kutsa ciki a lokacin da ake tabbatar da zaben Biden ɗin. Don haka ana hasashen cewa mai yiwuwa Biden ya bi sahun shugaba Lincoln wajen amfani da lafuzan haɗin kan ƙasa a jawabinsa ga Amurkawa.